Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu ta Alpha Radio. za kuma iya kama mu ta yanar gizo ta voahausa.com da masu wato sashen hausa.com masu gabatarwa. Aisha Mu'azu. Tare da ni Sarfil Hashin Gumel. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 27 ga watan Nuwamba na shekara ta 2019 za mu duba batun rawar da matasa ke takawa a siyasa. To gaskiya fi sabilillahi mu da farko dai zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mu taba ganin da aka yi nadin kwamishinoni waɗanda ba sa kishin al'ummarsu da jihar ba kawai menene zai zo a jihunsu suke duba. To za mu ji ƙarin bayani kan abin da wannan matashin ke nufi ganin cewa ba a jima da naɗa kwamishinoni a wasu daga cikin jihohin Najeriya ba to ko menene ra'ayoyin wasu matasa game da naɗin da aka yi? to na ga a zubin da aka samu an sami da yawa sababbi kuma shekarunsu bai kai irin na baya da aka zuzzuba ba to a haka a hankali a hankali yana mai tabbatar miki da cewa ƙasar nan za ta koma hannun matasa da yardar Allah. Ku kasance da wannan shirin inda zamu kawo muku tattaunawa da wasu shugabannin matasa kan lamuran da suka shafi siyasa. Haka kuma a shafinmu na Facebook mun tambaye ku cewa matasa ina aka kwana game da batun siyasa? Za mu kawo muku wasu daga cikin amsoshin da kuka ba mu. Kasancewar maganar siyasa ake yau kuma za mu buɗe layin wayarmu domin ku kira mu tattauna da ku akan inda aka kwana kan batun matasa da siyasa. Sai ku ɗauki alƙalami da takarda domin rubuta wannan lamba. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To da farko za mu fara ne da karanto amsoshin da kuka rubuto mana ana tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. An yi naɗin sabbin kwamishinoni a wasu jihohin Najeriya. Magana a nan ita ce kun gamsu? Kuma ina ina aka kwana game da batun matasa da siyasa ga kuma yadda kuka amsa mana. To an samu ta farko a yau ta fito ne da kaka Alhaji Bukar Gursama da Masak ya ce tare da Rukayya Usman Fari Jebuwa suka ce har yanzu shugabanninmu na Afirka ba su farga ba wajen bawa matasa mukamai sun manta da cewa zoman bana sai karan bana. tofa sakonmu <laughs> na ansa mu na biyu kuma ya fito haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga nura muhammad gidan abba daga jihar sokoto bodinga hmm. da shitu aliyu gidan abba da cd md dan hausa baturiya da yusha'u abubakar wawan ice da jabir umar na basa suka ce salamu alaikum yau da gobe hakika mu kam an yi naɗe-naɗe irin mai baiwa gwamna shawara da kuma kwamishinoni da masu taimaka ma gwamna ta fannin watsa labarai na siyasa a jihar mu ta sokoto to amma ni dai ban ga matashi mai bangar siyasa a ciki ba sannan ban ga an sa wato ya ce banga an sa matasa ba saboda haka har yanzu mu ba mu ga wani sauyi ba Allah ya kawo mana mafita amin ku tashi lafiya wato din sa da babu wani matashi a ciki daga bangar siyasa ko wani irin matashi amma an yi ba tare da su ba to Allah kyauta to kuma sai kuma a sakon Adam Taylor gurum Hausawa daga jihar Plateau shi ma ya aiko yake cewa yau da gobe mai kashe laliban gaskiya mukan nan a jihar mu ta filato an danne matasa harkan siyasa ba mu san ana yi ba an yi naɗin kwamishoni amma ba mu san wani matashi tilo tak da aka bashi mukami ba to kin ji mutum ɗaya babu wani mukami da aka bashi. Allah da kyauta. Mm, to abi. To eh, an samu na gaba shi ma har yanzu dai eh, Eh, haɗin gwiwa ne wanda ya fito mm. daga Hafsat Usman Hafsilo Malam Madori. Wannan inkiya ce daga jiko. Inkili inkiya ce. Mm, Hafsilo. Sai kuma mm-hmm. da Aminu Adamu Malam Madori inda mm. suka fara da sallama suka ce yau da gobe mikiya mai hangen nesa. To su dai matasa a siyasar kasar mu Najeriya har yanzu 'yan kallo ne domin kuwa wannan batu na kwamishinoni wato na kwamishinoni ba ma mm-hmm. ma ba ba tuna da wato ba amma tuna da su ba amma tuna da su sai dai a wasu jihohi ana ba su SA ko PA na je kana yi ka je ka wato kawai an nada ne ba ma ba wani <laughs> tasiri suke ba wato Allah ya kyauta to shi kuma Ahmadu Abacha na cewa yau daga mu dai matasan jihar Yobe mun tura mota ta tashi ta bade mu da hayaki naɗin kwamishinoni da aka yi a jihar mu matasa ba mu samu kwamishina ko ɗaya ba an ci more ganga an yada koranta tofa <laughs> Allah ya kyauta Ahmadu Abacha Macina kuma daga Yobe ya ce mu dai matasan jihar Yobe mun tura mota ta tashi a ne dai wannan ko? Wato eh ne dai mm, wato amsar dai ita ce dai kan eh, wani eh. lokaci mutane sukan aiko da sako fiye da guda. Eh, Yau to kin san lokacin kuma dole ai wannan kuskuren. To akwai sako da ya zo daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe ya ce alhamdulillah mu dai a jihar mu ta Gombe babu yabo ba fallasa sai dai amma babu matasa da yawa a ciki. to ba ya ba fallasa amma ba eh, matasa mm. <laughs> to ba gadi ba akwai magana akwai lauje cikin daɗi eh akwai wani magana ne mm. <laughs> mm. in ji isa sadam kuma ya ce injiniya isa sadam daga jihar kebbi ya fara da sallama ya ce voa hausa gaskiya ni ba na farin ciki game da naɗe-naɗen da aka yi na kwamishinoni a jihar mu ta kebbi domin babu wani matashi ko dai mai ƙananan shekaru da aka nada cikin sabbin kwamishinoni Allah dai kyauta sai dai mu ce amin. Eh, to amin ya rabi. To akwai sako daga zo daga baba ni basko azare ya ce a gaskiya mukan a jihar mu ta Bauchi abin san barka tunda kwamishinonin da aka nada har da matasa to kin ji bauchi mun ji guda ɗaya alhamdulillah <laughs> an samu bauchi eh, shugaba sai kuma amsa shugaba babaye gambo da magaram da hmm. rikayya babaye gambo da magaram suka fara da sallama suka ce yau da gobe hakika ba a ba wa matasa adalci wato ba a yi wa matasa adalci domin suke zaɓe amma za ka ga mafi yawan kwamishinoni ba matasa. Hmm, wato ya ringa sa matasan ɗaya biyu uku aka jefa to sai ke ji mutum ya ce akwai su. Idan dai an jefa ɗaya. Yawwa. Gobin Allah yadda. Sai ke ga ya ƙaru ba. Ya ƙaru. Haka ne to sai kuma saƙon jibrin Umar na basa. Ya ce matasa a biyar zuwa tara an sha mu insha Allahu 2023 jiki magayi <laughs> tarihi zai maimaita kanshi za mu kafa gwamnatin matasa daga tarayya har zuwa kansila mazaɓa insha Allahu sako daga jibrin na basa. Allah ya sa. Wa wannan tabbas ya dauko kanka. To Sai kuma ansar Usaini Dangote Karasuwa daga mm. jihar Yobe yace haƙiƙa hakika an yi naɗe naɗen kwamishinoni a jihar mu ta Yobe. Amma gaskiya har yanzu bata canza wato mahaukaciya bata canza zani ba dangane da ɗaukan matasa saboda duk tsaffi tsoffin kuraye aka ba. <laughs> Wato <laughs> tsoffin kuraye aka ba yake cewa. To sai kuma sakon Alhaji Hassan mai waya kan giwa ya fara da sallama ya ce yau da gobe babu shakka wannan maudu'i naku na yau ya taɓo min inda yake min ƙaiƙayi. Kasancewar mu a nan jihar Kebbi kusan na kusan na ce hanci bai san daɗin daɗin gishi ba ban san me ke bukatar sai ba musamman ma a mulkin demokaradiyya domin a mulkin atiku ba gudu na farko kawo yanzu mu al'umma jihar kebbi gwari jiya da yau idan aka yi la'akari da atiku hatta masu ba da shawara a mulkinsa na farko bai yi ba ko kwamishinoni To wannan ya yi su ne gab da karewar wa'adinsa na farko. Wato sai aka zo karshe tukunne ya <laughs> saka. To amma da an dan taba. To an taba ba laifi. <laughs> Mm, to Allah ya kara kyauta. Wannan kuma shine ansar mu ta karshe. To gode. Mm. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku tattaunawar da wakiliyarmu a jihar Kano Baraka Bashir ta yi da wani matashi wanda zai bayyana muku sunansa da kansa. tashirmu mu na matasa da siyasa bakoncin wa muka samu. Mm, to kun samu bakoncin Aminu Ibrahim mai dawa fage a jihar Kano nake. To dangane da batun naɗa kwamishinoni da batu na kasafin kuɗi mm. ya kake kallon kwamishinonin nan da aka naɗa? To gaskiya fi sabilillahi mu da farko dai zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mu taɓa ganin da aka yi naɗin kwamishinoni waɗanda ba sa kishin al'ummarsu da jihar ba kawai menene zai zo a su suke dubawa. Me yasa ka ce ba sa kishin su? To hajiya saboda duk ga dokokin da ya kamata su kawo wanda za su amfana wa jama'a amma ba shi suke yi ba ta me za su samu suke yi saboda dama shi sa ba a so ka yi zaɓe na kono aka sai da kare yayi kuɗi tunda kinga shi ba kasuwarsa bace kama shi ake to saboda haka mutanen nan ba zaɓe suka ci a doron demokuraɗiyya ba ka ci baka ci ba ka ci aka yi saboda haka shi sa suke yi wa mutanen da suke wakilci abin da suka ga dama yanzu abin da zai baki abin takaici dan mm. wani mata'i aka kawo na sawa a baka a jihar Kano duk Najeriya ba inda aka raina yan majalisa hankali irin jihar Kano. Me yasa ka ce a raina musu hankali? Dan mata inda aka ba su ne kayan aikin da aka ba su aka kawo musu kunshin kwamishinoni suka zo wani ma fa zuwa yayi dan suka barkan ku da aiki ya wuce ba fa tambaya ba amana mutanen da ka wakilta haka ake yi an ce da makaho baka waiwai Kai kana wajen da ake gudanar da eh, ake tantance su da zaka ce ba su tambaya ba su yi musu tambayoyi ba kawai wani duka ya. Ajiya wannan na'urar ta zamani da wannan wayar da kwasa mana duk abin da ake yanzu yanzu nan ba boye-boye a idan duniya aka yi kuma abin da zai baki takaici shi shugaban majalisar wanda ake kira ga fasa shine dan anshin shata kana shugabanci na wannan wurin ai zaka iya cewa gwamna baka yadda ba yanzu gwamnatin jihar Kano ba kishin al'umma take ba saboda kin ga na farko duk gwamnati za ta yi kishin lafiya za ta yi kishin tsaro sannan ilimi to duk gabaki ɗaya waɗannan abin guda uku a gwamnatin jihar Kano daga sama har ƙasa ba abin da suke wa mutane shi yasa ma ko a rayuwa ake cewa ka guji tsohon tuf to mu tsofaffin <laughs> tufa-tufan nan guda biyu da suka kama mu a Kano da Najeriya. Me yasa yaya aka yi ina daɗa tambayar kai kana cewa ba sa kaza ba sa kaza shin kana zuwa kuna zuwa ku yi bincike ne da kuke karasuwa ku ce ba sa waɗannan abubuwan da kuke faɗa. to hajiya ai daɗi na da gobe saurin zuwa kuma wannan maganar da na yi ba na yi ta na ce a rufe a ba sa za a yi duniya ta ji za su ji idan abin da aka faɗa ba aka bane wani daga cikin su ya zo komai ba ko fika. to ai amfanin matasa kenan idan aka ana abin da bai dace ba kuna fitowa ku eh, nuna gwamnati cewa gwamnati abin da kike yi bai dace ba kuma ba masu muna bukatar canji To baki ga jin haushin haka ne ba suka kirkiro wata doka akan hate speech saboda suna so su tankware hakkin jama'a dan saboda su sun saba sun duk abin da aka yi in ba su wannan wannan speech din da ake ba ba za a samu abin da ake so ba amma kuma akwai yancin faɗa albarkacin baki duk da wannan yancin doka a Najeriya nawa aka yi kotu fata ba da umarni a Najeriya an shure saboda bai daidai da bukatar waɗanda suke kai ba to ko a cewa za a yi idan kuka tashi nusar da su kuna faɗan kalamin da bai dace ba ne to su kuma suke wa mutane wakilcin da bai dace ba tunda ba jaraba aka rubuta suka ci ba amma idan an ana maka abu da baka jin daɗi ai ba da faɗa ko da yaƙi yaƙi ne zaka nusar da mutum ba yanzu wannan maganar da tattaunawa da muke da ke ba faɗa bane ba yaƙi bane a cikin lumana ne amma su ba zai shiga kunnen su da daɗi ba ji za su yi faɗa ake saboda sun san ba su aikata wa mutane gaskiya ba amma idan kun san yancin ku idan aka shigar da ku kotu ko a ce kun yi head speech mhm. ai abu ne a zuba ba a ɓoye ba to kafin a zo kan head speech su kuma nawa suka yi banda rantsuwa da suka yi da kadimi banda wanda suka rantse da constitution na nasaranci kuma duk suka karya dokar da rantsuwar ina aka kai su yanzu dai me kuke yi banda tattaunawa ta fata baki da kuke a kafafen yaɗa. Ba za mu gajiya da fitowa da faɗa musu illoli ba na yadda suke mulkan mu suke wahalar da mu. Saboda haka idan sun dina za mu dina in ba su dina ba mu ba za mu dina ba dole mu ci gaba da faɗa saboda demokuraɗiyya ce. To a gaida barka da mai dawa to ki ji tattauna barka da mai dawa. Ya taɓo batutuwa. Batutuwa masu yawa kan tabbas. To duk da cikin shirin namu na matasa da siyasa ga barkar da ya tattauna wata da wani matashi ga dai yadda shi tasu ta kasance. Bakwacin wa muka samu. Suna na Faruk Koki, gaban matasa na kofar mazugal. Ce ai da abin da aka ce abu ne na kishin ƙasa da gyaran ƙasa, to dole ka zo ka ba da gudunmawa domin idan muka rufe idan mu muka ce a'a kullun abin da muke so na siyasa shi za mu ta tafiya a kai to ba inda zai haifar mana ba zai haifar mana da mai ido ba kafin je ga tambayar da nake son yi maka mm. gashi an yi yakin zabe an kafa mulki ka gamsu da yanda aka tafiyatar da yakin da kuma yanda aka kafa mulki matasa an yi musu adalci to gaskiya ba za a ce gabaki ɗaya an musu adalci ba amma dai gwamnati ta yi iya bakin gwargwadonta wajen canjawa an yi wa matasa adalci ko kuwa eh an yi musu adalci an kwatanta gaskiya to naga ga zubin da aka samu an sami da yawa sababbi kuma shekarunsu bai kai irin na baya da aka zuzzuba ba to a haka a hankali a hankali yana mai tabbatar miki da cewa ƙasar nan za ta koma hannun matasa da yardar Allah. To yanzu ga shi wasu daga cikin matasan sun fara kai kuma a kan cewa an kai wata uku an fi kwana ɗari a kan karagar mulki har yanzu ba a naɗa kwamishinoni ba suke tunanin kamar akwai lafiya cikin naɗi. to ai duk abin da mutum zai faɗa shi dai gwamna shi gwamnati ita ta san abin da ya dace da ita kuma mu ba wai garaje ake yi ba muna nema gwamnati ta tsaya ta duba mutanen da za su a ba su amana waɗanda za su zo su taimaka a ga cewa ƙasar nan da jihar nan an kawo canji mai kyau an kawo tsare-tsare da mutane ba za su sha wahala ba an kawo tsare-tsare a harkar ilimi harkar noma harkar kasuwanci da sauran aikace-aikace muna so gwamnati ta tsaya in ma za a kai nan da shekara ɗaya ta tabbatar da cewa mutanen da za ta kawo mutane ne masu adalci mutane ne masu kishi waɗanda za su kawo wa talaka ci gaba ba wai wai garajen ba duk garajen da aka yi a baya me aka me ya haifar duk bai haifar mana da ɗa mai ido ba ina mai tabbatar miki da cewa idan aka bi tsari na gaskiya aka tafi a hankali to za a samu mutane waɗanda Allah da za a kawo su kuma za su kawo mana ci gaba kuna da sa ran za ku samu wani kaso mai dan gwabi-gwabi a wannan kwamishinoni eh muna sa ran za mu samu tunda mai girma zababban gwamnatin jihar Kano ya yi alkawari ya ce wannan gwamnati za a tafi da ita ta matasa ce kuma zai yi ministry ta matasa waɗanda za a ci gaba da kula da matasa to kin ga wannan yana nuna cewa lallai gobe matasa za ta yi kyau da yardar Allah idan goben ba ta yi kyau ba ya za ku za ma ta yi kyau insha Allah in dai an dora matasa su tafi aka dora su kamar yadda mai girma gwamna yi alkawari aka tafi a haka da mai girma shugaban kasa da irin tsare-tsare da aka fito da su na matasa kowa ije i dogara da kansa kowa ije ije ya koma kasuwa banda jagaliyancin siyasa banda dan siyasa izo i dinga tunzurawa ana tafiya in kana da sana'a babu wani dan siyasa da zai zo ya dauki dubu ɗaya ko ɗari biyar ya baka ka tafi ka je ka bi kana da sana'ar ka kana da inda zaka je to gobe in Allah da ina mai tabbatar miki da cewa matasa su za su zo su karɓi ƙasa domin a ɗora kasa ta ci gaba da tafiya a doro na ci gaba da gaskiya. Da dama matasan kukan ce shugabannin nan kullum alkawari ɗaya suke yi kullum za su ce za a yi. Wancan karo an ce za a yi matasa da dama sun ce ba a yi kuma yanzu sun daɗa cewa za a yi. Shin za a yi ne ko koya kuke gani? Eh to ai an fara ma ina gaya miki kamar misali yanzu a harkar noma mai girma shugaban ƙasa da mai girma gwamnan Kano na ga tsari na je da kai na hukumar nada na je daula hotel na ga yadda aka kirawo matasa mata da maza da guragu waɗanda masu bukata ta musamman su su ba a bar a baya ba a tsari wanda yake na youth empowerment na farmers da za a yi wasu za a koya musu kiwon kaji har makafi duk suna cikin wannan tsari da matasa dama tsarin inda ka kai shekara arba'in to babu kai a ciki sai dai ka je ka yi harkar noma sai dai a saka a cikin harkar noma to ina mai tabbatar miki da cewa in dai aka taho a haka aka tabbatar wannan abu ya tabbata shugaban kasa aka yi shi ya tabbata ya je hannun mutane to matasa za su zo su dawo su zo su karbi kasan nan. ce faɗake yau sa'adu zungur ke kira da amo mai karsashi. Zaman lafiya da juna, zama na roƙon amana, da masalaha da juna. soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu dau ilimi mu so gaida baraka da shugaban matasa faruk game da batun nadin kwamishinoni a jihar kano baraka ta ji ra'ayin malam abdullahi sakarma abdullahi takarma shi dai ana ta karwa rana kan nada kwamishinoni an nada su kuma gashi yanzu ana ta raka su din abin da ya kamata al'umma su kalla kenan rakiya ko kamata yayi a kalli ayyukan da waɗannan kwamishinoni za su su alhamdulillah ni a nawa bangare da na ɗau layin siyasa na tunatarwa da faɗan matsaloli na al'umma ni na yadda cewa rakiyan tana da ma'ana amma ta fuska biyu wasu suna rakiya ne don biyan bukatunsu wasu kuma suna rakiya ne don su tunatar da bayan allah akan cewa allah ya dora musu nauyi na jama'a na jihar kano ya ba su dama don su sauke nauyin mai girma gona da kuma sauke nauyin al'umman jihar kano to ina manufa a rakiya mutum an naɗa shi a ofis a tura shi ta nake ku kamata ya ku dinga jan hankalin matasa na su kalli muhimman batutuwa ta yi in an tafi yanzu kamar jiya mun sa a namu na kwamishinan abin kwamishinan ilimi don karamar hukumar giro karamar hukumar daya da shi a take a gurin yanci wanda suke jawabi a gurin duk sun yi jawabi ne akan tunatar da shi nauyin da yake kansa ya ɗau ani ya yi rantsuwa ga kalubale na ilimi da muke da su an faɗi an yi magana akan magana ilimi kyauta da wayan sa'uba da makarantu da basu da basu da malamai da makarantu da suke karanci da shauransu ainihin ɗaya daga cikin dalili mutumin da ya tafi da irin wannan gurin da yake tunanin cewa ya tafi da niyan wasa daga karshe za ga ya daura da mara cewa ah wannan abin da nake da nazo ba wasa zo yi ba da shauransu tunda mafi yawanci kowa na isar da sako wasu suna zuwa su shi murna matsayin su na dama mutumin kirki ne da shauransu wasu kuma suna zuwa suna tar da shi wa'annan matsalolin da ke kike kishi na a zo a yi amma jama'a idan waɗannan masu madafin ikon aka dora su akan mulki suka yi alkawarin za su yi ayyuka akan wasu batutuwa idan ba su yi ba me kuke yi to ni dai a nawa layi da ni na na siyasa ban dan layi na siyasa irin na shauran mutane ba layi na maganin ya za a taimaka ma jama'a za a ma mutane aikace aikace da garin mu zai bunkasa a matsayin dan asalin jihar Kano mu al'umma jihar Kano zai amfani da wani dama in yi kira akan tambayar da kika yi daga farkon hawa mutum har zuwa lokacin da Allah zai kai mu nan shekara hudu mutum ya sauka mu dinga kiraye kiraye da tunatar da su ni layin da ni na dauka kenan don dan adam ba ya cika dari in ba za ka danga tana musu cewa ga halin da suke ciki ga matsaloli kaza kaza da shauransu ba sai shagala igiyar mulki na canja su kamar da kika sani na sani wasu da yawa sun hawo sun yi rantsuwa da shauransu daga karshe ba su cika mutane da korukan su ba amma yawan tuna tunatarwa maimakon babbalanci a dinga faɗan personal problem da cin mutunci kamar da aka bada dama a dinga magana a siyasance a dinga maganganu akan magana ayyuka da kuma taimaka ma jama'a ta haka za a samu yadda ake so da shauransu ni layin da ne dauka kenan to ina makomar matasa shin matasa sun farga ko har yanzu suna wannan a matasa sun farga don mai girma ma ya farga an kika duba nadin da ya wannan karin majority matasa ne na daya na biyu su karkar suna tsare-tsare da za su yi su inganta rayuwar matasa da shauransu tunda su ne manyan gobe muna kuma musu fata alheri tunda tsari na siyasa yanzu ya juya dole sai an tafi da matasan kuma muna kyauta zata kan kika duba shi ma mai girma shugaban kasa haka yayi da shauransu To madalla masu sauraro yanzu dai lokaci da yanzu kuma lokaci da zamu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira mu tattauna da ku akan batun siyasa da matasa. Lambar da za ku kira ita ce alama tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar. Kada a manta lambar ita ce alama tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar sai ku ɗau waya ku kira mu domin mu ji ra'ayoyin ku kafin nan a shakata da wannan. Ba su suke da abun fure rawa ko ba yankin zancewa arewa da sauran kallo matasa mun zama kwallo daga zancen ko ta kwana dattawa madalla Aisha mun samu kira na farko daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna? Barka da safiya. Yawa baka ka dai. Sunana Murtala da ina kiran ku daga garin rigasa a Kaduna ta Najeriya. To Haji Murtala ka ji dai batutuwan da muka tattauna yau batun matasa da siyasa. Gashi an yi na ɗan kwamishinoni amma wasu jihohin sun ce su ba san ma me labari ba. a wallahi tallahi wannan abun kenan ko kusan ko ina aka yake faruwa mm. amma ma ce mun ka nuna dan dama dama kaɗan mm. saboda abin da muka ta ba haka ba ne mm. a kuma gaskiya yanzu mu matasa fa gaba ɗaya ma ba ma mataki suka mai da mu ba matakala suka mai da mu kawai gara ma matashi yana kusa da su ko dan turaren da suka sa matashi zai dan shi a kaya amfana amma matakala suka mai da matasa magana ta gaskiya wato sai da taka sama kenan mun rasa wannan naira amma dai kun ji abin da murtala ya faɗa a wannan gaskiya ne yanzu kuma ga wata ga wani kiran daga jihar Neja wake kan layi Ibrahim ya wake a garin Mai Goriya a Kimba to malam Ibrahim ka ji batutuwan da muke tattaunawa yau ai magana malam murtala gaskiya ne haka yake to domin saboda kamar mu yanke mu dinnan waɗin mu nan ibbi to mm. gaskiya mu da da su ni ma an ba yanzu ba ma ban ma san ba mu da labarin da cewa an yi naɗin wasu kwamishinoni a mu na nan yankin mu. Gaskiya. amma gaskiya tsakanin da Allah al'amarin mulkin Najeriya mm. amma yana bukatar gyara sosai don saboda musamman talaka dan dai talaka matashi to in dai wani mukami ne a Najeriya kawai a yanzu dai kan gaskiya bai da dama bai ma da wurin ma da zai ci da zai tunkare shi gaskiya to amma ku kuke zaben ai kun ga gyaran daga kanku kenan za a faro to ko muke zabe idan za a bada sakamako wa ke bayarwa in ma mun kokari mun zaɓi wanda muke so in aka je can gaba ba a ba wanda mun muka zaɓa. Eh gaskiya duk inda ke zaɓe a Najeriya haka za ka samu. To Allah kyauta. To Allah kyauta to mun gode Malam Ibrahim yawancin hula to bari mu kuma a Kaduna wane ne aka layi da Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam. Dan uwa barka da yamma. Yawa baka ka dai. sannu ko kone muku barka da suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa duk da ke mun tattauna da murtala daga kaduna me za ka ce game da wannan batu namu da muke magana aka to gaskiya wannan batun ka san abin da ke faruwa mm. su shugabannin najeriya kamar da ake magana su matasa matasa ko da yaushe har yanzu matasa ma ba sa yin karatun tanatsu domin matashi za a ɗauki naira dubu biyar dubu goma dubu ɗaya dubu biyu a bashi a ce je banga siyasa kuma alhali idan ma inda a ce kamar su yan majalisu ko kuma shugabannin najeriya idan sun samu mulki wayannan matalakawan yaran matasa irin kamar yayan talakawa matasa za a riga ɗebo su ana ba su aikin yi kaga da an samu ci gaba amma sai dai a ba kuɗi da zaka je ka kashe ba mamaki ba daga kwaya sai dan abin da bai wuce tasirin da zaka yi amfani da shi ba to ina mafita ga matasa ya kamata a dawo a san yadda ya kamata a rika taimakawa matasan ana ba su aikin shi da kai mu fita amma in dai ba haka ba to talaka wallahi yana cikin wahala a Najeriya kana gani in aka ba matasa in an aka baiwa matasa aiki kawai zai wadatar ba kamata yi a ce matasan su ma an yi da su ba a'a ai baka ai baki sani ba yanzu ai in dai magana mulki ne a Najeriya matashi ba zai iya samu ba saboda dalili na anan matashi bai da kuɗin da zai je ya tsaya takara ya buga fosta ya ce wane ne akwai gaskiya da in zaka tsaya takarar gwamna sai ka kashe kusan naira miliyan arba'in ko miliyan talatin to ta ina matashi zai samu wayannan kuɗin yana jin yana fama da abin da zai ci abinci Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace ku tashi lafiya Alhaji Musa ga na gode to Alhaji Musa mun gode kwarai da gaske to wato kin ji dai wannan batu daga Alhaji Musa da kuma sauran wanda suka kira wayan mu sosai wannan batu ne da yake cewar ya kamata matasa su tashi mm. su kara miƙewa. Kamar yadda shi mm. Musan Garo ya magana, Alhaji Musan Garo ya magana, ya kamata da yake su matasan ake zuwa a basu ɗan taro kobo. Mm. Su ya kamata su yi karatun tanatsu su san abin da ya kamata ko da ma an ba wanda be da suke gani bai cancanci a ce mm-hmm. ya ci zaben ba. akwai matakai da za su iya ɗauka. Wannan gaskiya ne ka. to kin ga ana daga an naɗa yanzu an yi an naɗa kwamishinoni an naɗa wane ne wani ma ba san ma menene aka yi ba to abinda muke so shine matasa su ci gaba da bibiyar me yake faruwa mana kun yi zaben nan kun yi ce an muku alkawari alkawarin da aka muku an ci za a inganta rayuwar matashi ta hanyar yin kaza yi wa kaza mm. to yanzu an riga an wuce zaben an ba kuma san an naɗa kwamishinoni ba amma kasan matasa ba za su tashi kai tsaye haka kawai su je su nemi bayanai ba mm. dole sai sun kafa kungiyoyi su yi aiki tare a matsayin su na kungiya to a lokacin za su samu murya mm. aka ce tsintsiya madaurin ki daya mm, wannan gaskiya ne to Allah kyauta kuma da fatan matasa za a ci gaba da bibiyar wannan ana bin waɗanda aka zaɓa domin tabbatar da sun yi aikin da aka zaɓe su su yi kuma a tabbatar da cewa an riƙe su bisa alƙawarin da suka yi wa mutane ƙwarai gaske kar a bar su su tafi kawai in an bar sun tafi ba tare da wani abu shi sa za su ƙara dawowa idan shekaru hudu shi ke ba su dubu biyar dubu meko su ce kawai shikenan ga abin da muka yi muku kenan bari mu kara biya to mun gode kwarai da gaske da waɗanda suka samu damar kiran mu da ma waɗanda suka samu aiko mana ta wato kuka samu aiko mana da sakonni ta facebook to muna godiya kokari sosai da sosai to masu raro anan maka karshen shirin namu na yau yanzu a madadin wurin taimaka aisha mu'azu da kuma wanda ya bada umarnin shirin wato daniel brown da ma injiniyan mu na yau ni sarfi lahashin gumel daga nan birnin washington dc nake cewa sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu sake da muku da wani sabon shirin na yau da gobe a daidai wannan lokacin mun gode kwarai da gaske mu kasance lafiya